أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أقار جدد قوديم الله سبحانه وتعالى وديك الدرير أيور متكاو قوانا اللوكتين a yau muna asubahi ta juma'a bakwai ga watan ramadan hijira alif dubu daya da dari hudu da talatin da takwas wanda ya daidai da biyu ga watan biyar shekar biyu ga watan shida watan jun shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai miladiyya ci gaba da karatu cikin suratul ahzab a wannan masallaci na mu'adhu jabal da ke nan fadaman mada bayan jiji bauchi a jiya mun yi bayanai iya gwargwado na abin da ya shafi asalin wato abin da wannan sura ta kunsa wadda aka sanya mata suna da shi suratul ahza na waɗannan jama'a jama'a tawaga tawaga da suka haɗa kansu waje guda domin su yaƙi annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa Allah maɗaukakin sarki ya ce mana ya ayyuhan ladina amanu zkuru ni'matallahi alaikum ya ku waɗanda kuka yi imani ku tuna ni'imar Allah maɗaukakin sarki da ya zuwa gare ku idh ja'atkum junudun yayin da waɗannan rundunoni suka zo muku daban-daban runduna-runduna tawaga-tawaga suka haɗa kansu domin su zo su yake ku a madina fa arsalna alaihim rihan Allah maɗaukakin sarki ce sai muka aika musu da iska wa junudan da kuma wasu runduna na mala'iku kenan lam tarauha ba kwa ganin su ko ba sa ganin su wa kana Allah bima ta'maluna basira Allah madaukakin sarki ya kasance mai gani ne na abin da kuke aikatawa Allah ya ce irja'ukum min fawqikum yayin da waɗannan rundunoni suka zo muku ta sama gare ku wa min asfala minkum suka zo kuma ta ƙasa gare ku wa id zaghatil absaru a yayin da wato idanuwa suka zamanto sun kakkafe wa balagatil qulubul hanajira zukata kuma suka zama sun kai makura wata zunnuna billahi zununa kuka dinga zato na daban-daban ga abin da ya shafi Allah maɗaukakin sarki mahalicci Allah ya ce hunalika da mu'minuna wato a wancan gurin ne aka jarabci muminai wa zulzilu kuma aka girgiza su zilzalan shadida girgizawa wadda yake mai yawa wannan ƙissa da ta cikin wannan sura Allah maɗaukakin sarki ya raba mana bayanan guda biyu akwai bayanan munafukai waɗanda suka bayyana musulunci wa annabi sallallahu alaihi wasallama amma cikin zuciyarsu suna ɓoye da kafirci akwai maganganun da suka yi ta yi a lokacin da ake wannan yakin yayin wannan yaƙi na gazotul ahzab sun yi ta wasu maganganu tun daga lokacin da ake tonan a handak har ya zuwa lokacin da waɗannan ƙungiyoyi suka aritakare suka gudu sai Allah maɗaukakin sarki ya fara kawo mana waɗannan bayanan daga bisani kuma sai Allah maɗaukakin sarki ya kawo mana bayanan mominai su munafukai yayin da suka fara ganin tawagan mai da mai da mai suka ce mai da mai da menene hasashensu da tunaninsu su kuma muminai mai ya faru da su yayin da suka ga wannan tawaga ne ya ayyuha amanu dhkuru ni'matallahi alaikum ya ku da kuka yi imani ku tuna ni'imar Allah a gare ku ai ku tuna ni'imar Allah madaukakin sarki da yayi muku na kariya da ya baku waɗannan ƙungiyoyi daban-daban tawaga-tawaga runduna-runduna da suka zo za su shiga garin madina Allah maɗaukakin sarki ya kare ku Allah ya ba ku basira ya ba ku dama kuka zagaye garin madina da abin da ya shafi wannan rami din kuka zagaye ta da wannan ramuka kuma kuka kwashe ƙasan suka rasa ta yaya da a su shiga su iske ku su yaƙe ku alhali sun zo da adadin tawaga waɗanda sun fi mutanen da suke cikin madina mazansu da matansu da yaransu da tsofinsu amma Allah ya baku basira kun toni rami kun kwashe kasan sai rasa yaya za a yi su isa zuwa gare ku wannan ni'ima ce da Allah maɗaukakin sarki ya muku irja'ukum junudan yayin da rundunan mushrikai suka zo daban-daban suka zo muku Allah maɗaukakin sarki ya ce fa'arsan na alaihim rihan sai muka aika musu da iska iskan nan domin ta taimaka wajen tarwatsa su wa junudan lam tarauha da kuma rundunoni da runduna waɗanda ba kwa ganin su sune runduna na mala'iku <coughs> mala'iku sukan taimaki sahabbai a wajen yaƙi Allah maɗaukakin sarki ya ce laƙad nasarakum Allahu fi mawaɗina kathiratin wa yawma hunainin iz a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum shay'a وضاقت عليكم الأرض بما رهب بما رهبت ثم وليتم مدبرين Allah madaukakin sarki ya saukar da mala'iku sun zo sun taimakawa wa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama a yakin Hunayn to sai Allah madaukakin sarki ya ce ku tuna ni'imar da Allah ya yi muku Allah ya kare ku rundunonin mushrikan nan ba su isa suka iske kuwa Allah ya saukar musu da iska ya tura musu iska ya saukar kuma da mala'iku suka zo domin su taya ku wannan yaƙi ne wannan yaƙi gazwatu khandak gazwatul khandak yaƙi ne wadda cikin ikon Allah an yi shi cikin wahala sosai shirye-shiryensa an sha wahala amma kuma ni'imomi ya biyo baya masu yawa Allah ya kaddara ni'imomi da dama ya biyo bayan wato wannan yaƙi din amma an sha wahala wajen abin da ya shafi shirye-shirye na wannan yaƙi ɗin ƙurƙubi rahimahullahu ta'ala ya ce maluma sun yi saɓani wani shekara ne aka yi wannan yaƙi ɗin wasu maluma suka ce shekara ta biyar ne aka yi wannan yaƙi ɗin kamar ibn ishaq ya ce an yi ne a cikin watan shawwal shekara ta biyar bayan hijiran annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama ibn wahab da ibn al-qasim daga imam malik rahimahullahu ta'ala suka ce a'a an yi wannan yaƙi na sana ahzab ne a shekara ta hudu fa arsalna alaihim rihan Allah madaukakin sarki ya aika musu da iska da kuma mala'iku waɗanda ba ku gani wa kana Allah bima ta'maluna basira Allah madaukakin sarki ya kasance bisa ga abin da kuke aikatawa yana gani ya ga ayyukan da kuka yi na tonan kandak na wahalan da kuka sha wajen shirye-shirye na wannan yaƙi din Allah maɗaukakin sarki ya ga ayyukanku kuma ya ga zuciyanku aikinku ba zai tafi a banza ba akwai lada da Allah maɗaukakin sarki ya tanadar muku iz ja'ukum min fawqikum yayin da waɗannan mushrikai suka zo muku ta sama gare ku maluma suka ce ai ana nufin sun zo ta yamma daga madina su ne irja'ukum min fawqikum ai bani asad da kuma gaqafan su suka zo musu ta yamma ta yamma da madina ta bangaren najd sun zo ta bangaren najd ta yamma da madina bani asad da kuma gaqafan wa min asfala minkum haka kuma wasu suka zo ta ƙasa gare ku su ne waɗanda suka zo ta gabar da madina su ne ƙuraishawa da kinana su suka zo ta gabar gare ku allah maɗaukakin sirkeci sun zo muku ta ƙasa wa in zagatil abasaru sa'an nan kuma idanuwa a wannan lokacin sun kawu daga yadda suke sun kawu daga yadda suka saba tsayuwa idanuwa mun san yadda suke suna kallo suna ana mutum yana kallo da idansa yana rufewa amma idan razana ta zo da aka ga mutum ya zuba idansa ruyi baya ma bai cika bakinsa ido din ba to wannan yanayi ne wanda munafikai suka suka tsinci kansu a ciki ai zukata sun karkata daga komai sai dai kawai kallon waɗannan abokan gaba saboda tsananin tsoro da razana da munafukai suka yi ya zamanto ba abin da suke kallo sai ne sai abin da ya shafi waɗannan munafukan idanuwansu ya tashi daga yadda ya saba kallon abubuwa wannan haka munafukai suka tsinci kansu a abin da ya shafi wannan yaƙi ɗin sa'annan kuma wa balagatil qulubul hanajira zukata suka kai makura wajen abin da ya shafi wato idan kaman idan rai ya zo fita alhurkum suka kai makura saboda tsananin tsoro wata zunnuna billahi dhununa sa'annan kuma munafikan nan suka dinga zato ga Allah subhanahu ta'ala, zato na nasara ko na rashin nasara suna iya ganin za a iya yaƙan annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbai suna iya ganin sahabban annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama za su halaka Allah maɗaukakin sarki ya ce huna li kalla tuliyal mu'minun a wancan gurin ne fa domin a shaukani rahim a abin nan a ƙurƙubi rahimahullahu ta'ala ya faɗa cikin aljami da ahkamil qur'an ya ce huna lil idan aka ce huna ana nufin lil qaribi min al makan na mutumin da yake kusa wa hunaka lilba'idi hunaka ga wanda yake nesa wa afwan huna lil qaribi in aka ce huna ana nufin wanda yake kusa wa hunalika lil ba'idi kamar yadda aka ambata mana a wannan aya hunalika batulil mu'minuna yace wa wa hunaka lil wasati idan ce hunaka kuma ga wanda yake tsaka tsaki hunalika batulil mu'minun a wancan gurin ne inda aka yakin ahzab inda aka yi tonan khandak Allah ya ce ibtuliyal mu'minun Allah madaukakin sarki ya jarrabi mu'minai wa zulzilu suka girgiza zilzalan shadida girgiza wadda yake mai tsanani ma'ana a wannan guri da aka yi tonan khandak inda mushirkan nan suka zo Allah madaukakin sarki ya jarrabi mu'minai amma jarrabawa ne da aka yi musu domin a bambance a auna a bambance tsakanin tabbatacce mai cikakken imani da kuma abin da ya shafi munafiki a gane mumini a gane wane ne munafiki wannan shine lokacin da waɗannan mushirkai suka zo gungu-gungu jama'a-jama'a suka sauka a gefen madina musulmai kuma suna nan su kaɗan suna kewaye da su sun yi tsananin ƙoƙari wajen wannan tono suna cikin hali na kunci annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yana tare da su ga mushirkan nan ana ganin su kungiya kungiya annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yana nan tare da su tare da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama su suna wannan suna tsallake su kuma waɗannan suna can ba su samu daman da za su tsallaka wannan rami ɗin ba Allah maɗaukakin sarki ya ce a wannan guri ne aka jarrabi muminai aka girgiza su girgizawa mai yawa sa'annan kuma a wannan lokacin ne munafurci ya bayyana munafukai suka yi maganganu daga cikin maganganun nasu shi ne abubuwan da Allah maɗaukakin sarki zai ba mu labari ayin da ta biyo bayansa Allah maɗaukakin sarki ya girgiza muminai sun zama to sun girgiza sun shiga cikin wani hali na kunci da wahala saboda abinda suka gani na abinda suka fara fuskanta na tsananin yunwa da wahalan tono Sa'an nan kuma ga wannan rundunar sun zo da tsananin yawa waɗanda sun fi mutanen da suke cikin garin madina baki ɗaya to munafukai yayin da suka ga wannan sai munafurci su ta fara bayyana suka razana sai suka yi wasu suka fara maganganu Allah madaukakin sarki ya ba mu labarin bayanan da munafukan suka yi وإن تقول وإذ قال sarki ya ce wa idh yaqulu almunafiquna ka wa mutananka idh yaqulu munafiƙuna yayin da munafukai suke cewa na fi qulubihim maradun da kuma waɗanda cikin zukatansu akwai ciwo ma wa'adana Allahu wa rasulahu illa gurura, babu wani abu da Allah madaukakin sarki da manzonsa suka tanadar mana illa gurura face ruɗi babu abinda Allah maɗaukakin sarki ya tanadar musu ce ruɗi wa ibqalat qa'ifatun minhum yayin da wasu ɓangare na munafukan suke cewa ya ahala yasrib la muqama lakum farji'u ya ku mutanen madina ba ku da inda za ku zauna a wannan guri faruji'u ma'ana a wajen wannan inda suka yi tonon nan farji iku koma cikin garin madina Allah ya ce wa fariƙun fariqun nabiya wani ɓangare na munafikan su kuma suna neman izinin annabi sallallahu alaihi wa sallama na suna ce masa inna boyota na auratun wa ma bi aura suna ce musu dangan gidansu ya yayi gidajensu babu danga yana nan ne a fili babu tsaro Allah ya ce wa ma hiya bi aura alhali dangan gidansu na nan kalau babu abin da ya same shi in yuriduna illa firara kafir munafikan nan ba komai suke so ba face su gudu daga filin wannan yaƙi shine kawai abin da ya dame su Allah madaukakin sarki ya ce walau dukhilat alaihim min aqbariha da a ce waɗannan mushrikai da suka zo runduna runduna sun samu daman shiga madina sun maso'ilul fitnata sa'annan suka ce ma waɗannan ku koma cikin suka ce ma ce ma waɗannan munafukan ku koma cikin kafirci Allah maɗaukakin sarki ya ce la'atauha da sun koma wa ma talabbatu biha illa yasira wato babu wani waɗanda za su zamanto sun iko sun dan ja sai ɗan kaɗan amma mafiya yawan su za su yi gaggawan miƙa wuya su koma cikin me cikin abin da ya shafi wannan bangare na kafirci na wa idh yaqulu al munafiquna wal ladina fi qulubihim marad anan Allah madaukakin sarki yana ishara zuwa ga yadda munafurci ta fara a wannan tsananin kunci da aka shiga na yunwa da wahala da sahabbai suka shiga na wannan tono din wa idh yaqulu al munafiquna yayin da ka tuna ka tuna ka ambata wa mutananka wa al'ummarka yayin da waɗannan munafikan suke cewa munafikai sune waɗanda suka bayyana musulunci suka kuma ɓoye kafirci wallazina fi qulubihim maradun da kuma waɗanda cikin zukatansu akwai ciwo ciwo na shakka da kuma ciwo na munafurci da kuma shubuha waɗanda suka kasa barin abun a cikin ransu har suka bayyana suka bayyana abin da yake cikin ransu na wasu wasi, da ƙarancin imani da raunin imani saboda tsananin abin da suka gan suka tsinci kansu a ciki na kunci da adadi na abin da ya shafi abokan gaba sai munafukai suke cewa kamar yadda jiya muka faɗa a lokacin da ake tonon khandak din nan akwai wani dutse da aka kasa fasa shi aka zo aka samu annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce masa wannan dutsen ya kifasuwa. annabi sallallahu alaihi wasallam ya karbi wannan dutse yayi bismillah yayi bugun farko yayi buga dutsen ya dan fara fashewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kabbara ya ce an bani ƙasa kaza sa'an nan ya sake bugawa ya ƙara kasuwa dutsen ya yi kabbara annabi sallallahu alaihi wasallam ya sake kabbara ya ce an bani ƙasa kaza sa'an nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya sake kabbara dutsen ya fashe gaba ɗaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an bani yaman ina ma kallon sana'a daga inda nake to sai mushrikai suke cewa a'a ai ma wa'adana Allahu wa rasuluhu illa ghurura abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa lokacin da yake fasa wannan dutsen an bashi ƙasa kaza an bashi ƙasa kaza an bashi ƙasa kaza a wannan kawai duk faɗa ne ba abinda aka tanadar ba abinda aka bashi illa ghurura face abinda aka shafi ba shi abinda ya shafi ruɗi ma adana Allahu wa rasula Allah madaukakin sarki bai tanadar mana da komai na nasara ba magana kawai yake yi cewa an ba shi kasa kaza an ba shi kasa kaza ma wa wa'adana Allah wa rasuluhu illa gurura ce kawai rudi da abin da ya shafi magana na barna amma magana ba haka yake ba wannan magana haka munafikai suka yi saboda haka su ba su yadda da abin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa ba duk kuma bayanin da ake musu na lada da kyakkyawan sakamako na yaƙi ba su yadda da shi ba Allah ya ce wa idh qalat ta'ifatun minhum har yanzu ka tuna wa al'ummanka yayin da wani bangare na munafukai suke cewa ya ahala yasriba ya ko mutanen madina yasriba ana nufin kasar madina ko garin madina kafin annabi sallallahu alaihi wasallam ya hijira daga makka zuwa madina abinda ake cewa madina shine yasriba haka ake faɗa wa madina da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hijira ya canza mata suna zuwa madina aka sanya mata sunaye da yawa madina tana da sunaye da dama a daga ciki akwai ba akwai tsaba shi yasa duk wanda yaje zai ga babban hotel din nan da yake jikin harami ba sunan madina ne suna ne daga cikin sunayen madina sa'annan akwai su da sunaye da dama duka na madina to waɗannan munafikai din suke cewa a ya ahana ba ya ku mutanen madina la muqama lakum ko la muqamu lakum ai a wannan guri suna nufin wannan guri inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake inda aka zauna bayan an toni rami an zauna ana gadi me zai faru me zai biyo baya da rami nan an tona muminai sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suna gadi suna kallon mushrikai ga su a can babu hali su su to sai kuma munafukai suke cewa ai tsayuwanku a nan bai yi ba ba ku da wajen zama a wannan gurin la muqama lakum ba ku da wajen zama a nan ai la iqamata lakum ba'da al yawm bil madina da gaiwa ba da ku sake zama a madina ba da gefe gefenta waɗannan tsananin rundunar abokan gawa da kuke gani ba za su bar ku ba za su yi galaba akan ku saboda haka farzi'u la muqama lakum farzi'u ku koma zuwa ga gidajen ku kuna ku koma cikin madina kuna masu gudu ku gudu ku koma cikin madina ko kuma ku gudu ku bar cikin addinin musulunci ku koma kafirci saboda in kun koma kafirci waɗannan mashirkan ba za su yaƙe ku ba sai su bar ku zauna lafiya a ina a cikin garin madina Suna fata an fahimta saboda haka suna ganin su tashi su bar inda suka yi tonan nan in ji mashirkai wa iz qalat ta'ifatun minhum ya ahala yasriba la muqama lakum farji. Allah ya ce wa yasta'dinu fariqun minhum an-nabiyya wani bangare kuma na munafukan sun ga tsananin adadi na kafirai sai suka fara zuwa wajen annabi sallallahu alaihi wasallama suna neman izinin sa cewa za su koma gida su je su gyara dangan gidansu domin suna tsoron barayi suna tsoron kada a shigo a yi musu ƙarna ko a yi musu sata Allah maɗaukakin sarki ya ba da amsa kan tambayan nan da suke yi kan ƙaryan nan da suke Allah ya ce wa ma hiya bi aura a'a gidajensu lafiyarsa ƙarau babu wani dangansu da ya ɓaɓɓalle babu komai katon gidansu na nan lafiya ƙarau ba abin da ya same shi laisa kama ya ba kamar yadda suke rayawa ba saboda haka babu abin da ya samu gidajensu sun zo sun ce gidajensu yana yaye ana tsoron barayi za su shigo da su iya musu sata in na illa firara ba komai suke nufi ba face gudu daga filin yaƙi din kar su zamanto tare da ku harawi rahimahullahu ta'ala yake cewa wa kullu makanin laysa bi mamnu'in wala masturin fa huwa awra aw qasiratul jidran fiha khalal yake cewa idan aka ce harawi yace duk wani guri wanda ake iya zuwa gare shi ba guri ne da aka sitirce shi ba to ana iya ce masa aura ko kuma akwai katanga amma katangan gajere ne shi ma ana iya ce masa aura a larabawa suna cewa daru fulan aura in ya kasance babu katanga gidan wane yana fili fayau in ya kasance babu katanga in duna illa firara cewa da suke gidajensu babu katanga babu danga ƙarya ne wa ma hiya bi aura ba haka bane gidajensu lafiya kalau in duna illa firara ba komai suke nufi ba face su gudu daga filin wannan yaƙi din amma gidajensu lafiya kalau fatan su kawai su gudu daga filin yaƙi su bar annabi sallallahu alaihi wa sallama da sahabbai Allah mazaukakin sarki yake bayani har yanzu na abin da shafi bayanin waɗannan munafikai suke cewa walau dukhilat alaihim min aqbariha Allah ya ce walau dukhilat alaihim min aqbariha da a ce waɗannan rundunoni daban-daban sun shigo cikin garin Madina domin abin da ya shafi yaƙi thumma su'ilul fitnata sa'annan suka nemi waɗannan mushrikan su ajiye batun musulunci gabaki ɗaya Allah ya ce la'atauha da sun yi gaggawa na abin da ya shafi ajiye musulunci da sun yi gaggawan komawa kafirci ai walau dukhilat alaihim ai almadina dakhala al'adu da abokan gaban nan sun shiga cikin madina min aqbariha bi an dakhala alaihim al'adu min sa'ir jawanibiha ta da sun samu da mushrikan nan sun samu daman shiga madina ta sauran kofofinta tun masu irul fitnata suka ce wa munafikan nan ku dawo zuwa kafirci ay qalaba ilaihim ridda da sun nemi mushrikan nan su eh, eh, waɗannan munafikan su ridda la'atauha da sun yi gaggawan aikata haka saboda fahum la yuhafizuna ala al-iman su ba sa kiyaye imani wala yastamsikuna bihi kuma ba su yi riko da shi ba ma'a adana khawfin wa faz'in duk abin da suka gani an komai kashin na razana na tsoro to za su nemi wato su kowa zuwa ga abin da ya shafi kafirci Allah ya ce wa mata labbatu biha illa yasira ba za su idan inda mushrikan nan sun shigo cikin madina suka ce to maza maza ku koma kafirci da sun yi gaggawan karɓa musu da sun yi ridda qurtubi rahimahullahu ta'ala yake cewa wa mahtabisu an fitnati shirki illa qalila da babu waɗanda za su iya kukuta daga fitanar shirka sai ɗan kaɗan wala ajabu bi shirki musra'in da sun yi gaggawan karɓan shirka Wazalika zalika li ba'fi niyyatihim saboda raunin niyya da yake cikin zukatan munafikai wa li fardi nifaqihim da kuma wato munafircin da yake ransu saboda haka da sun bi waɗannan runduni na kafirci sun wato karbi abin da ya shafi wato wannan kafirci Allah madaukakin sarki yace wala qad kanu ahadullah ولقد كانوا عاهدوا الله منهم مسؤولا قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإلى madaukakin sarki ya ce wa laqad kanu ahadullah min qablu layi yawalluna al wa kana ahdullah mas'ula Allah ya ce su waɗannan munafikan wa laqad kanu ahadullah haƙiƙa a da baya sun kasance sun yi alƙawari wa Allahu subhanahu wa ta'ala akan cewa la yawalluna al ba za su juya baya ba sun yi alkawari wa Allah sun yi alkawari wa annabi sallallahu alaihi wa sallama inda yaƙi zai zo ba za su juya baya ba za su yi yaƙi tare da annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama da sauran sahabbansa wa kana ahdullahi mas'ula Allah ya ce alkawarin Allah ta kasance a bar tambaya sai Allah ya ci gaba da cewa kullayyan fa'akumul firaru ka faɗa musu cewa gudun nan da suke nufin su yi layyan fa'akumul firaru to gudun ba zai amfane ku ba in farartun idan kun gudu min mauti na tsoron kada ku mutu awil qatil ko kar a kashe ku kada a yaƙe ku wa idan la tumatta'una illa qalila bar su a ce sun yi sa'a sun gudu to bayan sun gudun nan kwanaki nawa za su kara a duniya suna jin daɗi daga nan kuma kawai sai mutuwa ta ɗauke su su koma zuwa ga abin da ya shafi babban azaba Allah ya ce kul man zallazi ya asimukum min Allah ka kuma tambaye su har yanzu man zallazi ya asimukum min Allah wane ne zai kare ku daga Allah subhanahu wa ta'ala in arada bikum su'an in Allah ya nufi wani mummunan abu ya same ku aw arada bikum rahama ko Allah ya nufi wata rahama cikin rahamominsa ya same ku ya iske ku Allah ya ce wala yajiduna lahum min dunillahi waliya ka faɗa musu ba za su samu wani wadda zai kare su ba koma bayan Allah wadda zai jibinci al'amarinsu wala nasira kuma ba za su samu wani mai taimakon su ba Allah maɗaukacin sarki ya ce wala kad kanu ahadullah min qablu haƙiƙa su waɗannan mushrikan kafin wannan yaƙi na handak sun yi alkawari na cewa za su yi yaƙi tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ba za su juya baya ba sai gashin nan sun gudu sai gashin nan an neme su an rasa su abinda suka ga wato abinda Allah annahu ghabu an badari su waɗannan ah, munafikai a yakin badar sun gudu ba a yi da su ba sa'annan kuma suka ga abinda Allah maɗaukakin sarki ya bada sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama na karama na nasara sai suka yi alkawari suka ce in Allah maɗaukakin sarki ya kai mu wani yaƙi ɗin za mu yi yaƙi tare da kai saboda ka sun yi alkawari za su yi yaƙi tare da annabi sallallahu alaihi wasallama amma ba su iya cika wannan alkawarin ba Allah ya ce wa kana ahdullahi mas'ula alkawarin Allah maɗaukakin sarki ya kasance abun tambaya ne ai za a tambaye su kan wannan alkawarin da suka yi Allah zai tambaye su babu makawa kun yi alkawari kuma ba ku cika ba sun yi alkawarin ba za su gudu ba inda yaƙi zai zo kuma sun gudu yayin da yaƙin ya zo Allah maɗaukakin sarki kuma zai tambaye su kan abin da ya shafi wannan guduwa da suka yi Allah ya ce ƙul ka faɗa musu ya kai annabi sallallahu alaihi wasallam ka faɗa ma waɗannan munafikan layyan fa'akumul firar wannan gudun da kuke so ku yi ko gudun nan da kuke nufin ku yi layyan fa'akumul firar ba zai amfane ku ba ba zai amfane ku ba in farartum min al-maut aw al-qatl idan kun gudu domin abin da ya shafi mutuwa ko tsoron kada a kashe ku wa idan la tumatta'una illa qalila sa'an nan kuma ba za ku samu wani jin daɗi ba sai ɗan kaɗan ai idan kun gudu daga filin yaƙi kuna guduwa ba mamaki abin da ya rage muku ba ku sani ba shekara biyu shekara uku shekara hudu zuwa shekara goma ko sama da haka ko makamancin haka duniya dai gaba ɗayanta kaɗan ne saboda haka kaddara daga gudunsu a filin yakin nan komai suka nema a duniya sun samu haka dai ba su mori duniyan ba sai ɗan kaɗan saboda ne saboda inda baka kwatanta abin da yake wajen Allah madaukakin sarki na ni'ima da jin daɗi da su ɗan kaɗan kawai suka mori wannan duniya sakamakon gudunsu saboda haka babu wani daɗin da suka ji a duniya bayan gudun nan nasu saboda sun gudu sun bar lada mai yawa rabo mai yawa na lahira jin daɗin duniya sun gudu mawahalhalu na abin da ya shafi yaki. duk kuma jin daɗin da suka yi a duniya in ka kwatanta shi da ni'imar Allah waɗanda Allah ya bada waɗanda suka haƙura suka tsayi wandaka a filin yaƙi din za ka fahimci ni'imar tasu ta duniya ɗan kaɗan ne alhali da ku zauna a filin yaƙin da ku gudu a filin yaƙin duk wadda ajalinsa ta zo dole sai ya tafi dole sai ya koma wajen Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka da ku gudu da ku tsaya duk ba shi zai sa ku gudu wa Allah subhanahu wa ta'ala ba wa idan la tumatta'una illa qalila jin daɗi ƙanƙani ne za ku yi na zamani ƙanƙani bayan kun gudu daga nan sai ajalin ku ya zo kuma duk abin da aka ce zai zo kullu ma huwa atin fa huwa qarib duk abin da aka ce zai zo to yana kusa zai zo din Allah madaukakin sarki ce kul mata'ud dunya qalilun wal akhiratu khairul liman ittaqa ka faɗa musu jin daɗin duniya wani abu ne ɗan ƙanƙani wal khairun liman ittaqa amma alkhairi amma lahira ita ce tafi alkhairi amma ga wanda kiyaye dokokin Allah subhanahu wa ta'ala wal akhiratu khairu wa abqa saboda haka waɗannan munafikan suna ta fata suna ta burin su gudu ko da sun gudun nan ba jin daɗi kaɗan ne da sai mutuwa ta zo musu kuma da sun rasa lada mai yawa da sun rasa aljanna Allah maɗaukakin sarki ce to har yanzu ka faɗa musu suna ganin gudun nan da za su yi shi zai kubutar da su to ka tambaye su kul man zallazi ya'simukum min Allah kul ka faɗa musu man zallazi man din nan min siyaghil umum yana daga cikin siga na umumi ya shafi kowa da kowa komai da komai waye isa ya kubutar da su babu wani mutum ko wani abu daban da ya isa ya kubutar da su min Allah in arada bikum su'an aw arada bikum rahama in Allah ya nufe su da wani abu mummuna ko Allah ya nufe su da rahama babu wani wanda isa ya kubutar da su man zallazi ya'simukum min Allah wa zai kare ku wa zai kubutar da ku wa zai tseratar da ku daga wajen Allah madaukakin sarki in arada bikum su'an in ya nufe ku da wani abu mummuna kamar idan Allah ya nufe ku halaka ya ku munafikai za ku halaka sawa'un a filin yaƙi za ku halaka ko kuma inda kuka gudu in Allah ya nufe ku da asara ko rasa dukiya za ku rasa dukiya ba wanda zai isa ya hana rasa dukiya in Allah ya nufe ku da fari za ku yi fari ba wanda isa ya kama muku walwala in Allah ya nufe ku da rashin lafiya za ku yi rashin lafiya ba wanda isa ya ba ku lafiya aw arada bikum rahama ko kuma Allah madaukakin sarki ya nufe ku da abin da ya shafi rahama na ya ba ku nasara ko ya ba ku lafiya waɗannan abubuwan duka abubuwa ne da Allah maɗaukakin sarki ya mallake su yake ɓanta da su babu wani wadda zai yi wa babu wani wadda zai yi kutse wa Allah maɗaukakin sarki cikin irin waɗannan abubuwan saboda haka guduwan kwafilin yaƙi bayi da amfani guduwan kwafilin yaƙi domin guduwa kuna guduwa don kar ku mutu bayi da amfani idan Allah ya nufe ku da ku mutu ko Allah ya ku da ku ji daɗi za ku ji daɗi sawawan kuna filin yaƙi ko kuma kun gudu saboda haka gara ma ku zauna Allah ya ce wala yajiduna lahum min dunillahi waliya ba su da wani majibinci wanda zai tunkuɗe musu azabar Allah maɗaukakin sarki ko wani abu idan Allah maɗaukakin sarki ya nufe su da shi wala nasira kuma ba su da wani mai taimako wanda zai taimake su waɗannan bayanai Allah maɗaukakin sarki ya yi ne don ya ja hankalin munafukai su gane cewa gudunsu da zamansu a filin yaƙi duka ba shi zai sa su zamanto sun samu kuɓuta ko sun samu jin daɗin rayuwa ba Allah shi kare mu na'am قد يعلم قد يعلم الله المعوقين Allah madaukakin sarki ya ce har yanzu dai kan abin da ya shafi waɗannan munafukan qad ya'lamu Allahu al-mu'awwiqina minkum haƙiƙa tabbas Allah madaukakin sarki ya san waɗanda suke zuwa suna neman su toshe mutane masu zuwa wannan yaƙi din ma'ana munafukan da suke zuwa suna barbaran wasu mutane cewa kada su fita wannan yaki tare da annabi sallallahu alaihi wa sallama wal qa'ilina li ikhwanihim halumma ilaina sa'annan da kuma waɗanda suke ce ma ƴan uwansu ku zo zuwa wajen mu kada ku je wajen annabi sallallahu alaihi wa sallama wala ya'tuna al-ba'sa illa qalila ba sa zuwa wajen abin da ya shafi yaki, ba sa wajen ba sa zuwa wajen buga buga sai ɗan kaɗan daga cikinsu Allah maɗaukakin sarki ce qad ya'lamu al-mu'aqqad ya'lamu Allahu al-mu'awwiqin minkum haqiqa Allah madaukakin sarki ya san al-mu'taribin minkum li ay yasuddu an-nas 'an an-nabi sallallahu alaihi wa sallam Allah madaukakin sarki ya san waɗanda suke zuwa suna tabbarbaran mutane domin su ga sun toshe su sun hana su zuwa wajen annabi sallallahu alaihi wa sallama ko zuwa wajen ƴan uwansu sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam domin su yi yaƙi da su su ba sa son su je wajen annabi sallallahu alaihi wasallam su yaƙi da su wal qa'irina li ikhwanihim halumma ilaina da waɗanda suke ce ma ‘yan uwansu mazauna madina cewa a'a halumma ilaina ku zo wajenmu ba kwa ganin abin da muke ciki na abin da ya shafi wato nitsuwa na ƴaƴan itatuwa da kwanciyar hankali da zama cikin inuwa ku zo wajen mu kada ku je wajen annabi sallallahu alaihi wa sallama Allah ya ce la ya tuna ba'sa illa qalila su waɗannan waɗanda suke kokarin toshe mutane kan su je yaki tare da annabi sallallahu alaihi wa sallama da sahabbai suke kokarin su kira mutane su zaunar da su a garin Madina Allah ya ce la ya tuna ba'sa ba sa zuwa yaki ba sa zuwa ayi buga in buga da su illa qalila sai ɗan kaɗan daga cikinsu saboda tsananin tsoron mutuwa ba sa zuwa filin yaƙi sai ɗan kaɗan saboda ne saboda tsoron mutuwa ko kuma ba sa zuwa filin yaƙi sai domin riya su nuna wa mutane cewa su musulmai ne a zahiri amma a cikin ransu ba wai sun zo filin yaƙi domin abin da ya shafi imaninsu ne ba a'a sun zo ne kawai don su gamsar da mutane cewa su musulmai ne min gairi ihtisabi amma yakin da su yakin da ake ko fitan su filin yakin ba wai suna neman lada bane wajen Allah madaukakin sarki ba suna neman Allah ya ba su lada bane a'a a su ne a yarda da su domin duk wanda ba a gan shi a filin yaƙi ba za a samu alamar tambaya a kansa to sai wani bangare nasu su je saboda idan an gani a ce eh to suwa ne musulmai ne amma a zahiri ne amma a ɓoye zuciyarsu yana cike da mene yana cike da abin da ya shafi kafirci saboda haka ba don neman lada suka je ba ba kuma za su samu ladan ba saboda ba a samun lada sai an yi ikhlasi sai na farko tukunna sai an samu imani sai an kadaita bautan da aka yi wa Allah subhanahu wa ta'ala sai an kadaita bautan da aka yi wa Allah an yi bautan domin Allah domin neman Allah ya bada lada to amma wannan sun je ne domin a ga sun je domin su zamu kuɓuta kada a yaƙe su kada a kwace dukiyansu yasa suka je wannan filin yaƙin amma ba sun je bane domin Allah maɗaukakin sarki Allah shi taimake mu Allah ya sa mu dace saboda haka ina ga lokaci yayi za mu haƙura a nan in Allah madaukakin sarki ya kai mu gobe za mu tashi daga ashihatan alaikum Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa subhanaka Allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk